jama'a masu kallo barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na a kusa da ku suna na Aminu Sharif a yau a cikin shirin muna nan location din da ake gabatarwa mai suna uwa ta ce na kamfanin AI inda muke tsammanin za mu aran gama da fitacciyar jaruma wato Fati Di Asirka Fati salamu alaikum ina gajiya ya harkoki ya jin daɗi to alhamdulillah jikinki kaman a mace baki da lafiya ne ko kuma ya abin yake <laughs> wallahi babu kawai stress ne stress mm. me kenan da Hausa Ke wace yare ce? Ne Hausa Fulani ce. Hausa Fulani ce amma baki san kalmar da kika faɗa kuma da Hausa ba? Gajiya. Gajiya. Ko kin karatun bokon ki ya matsayinsa yake? Karatun boko na diploma na tsari. Diploma. Daga dukkan alamu dai ke baturiya ce. Me kika eh. karanta? Na karanci sociology. Me kenan? Abin da ya danganci human behavior like mu'amala da jama'a eh. da kuma environment da ba dai san da yadda zan maka dai bayani da hausa to saboda me yasa baki san yadda zaki bayani da hausa ba na dai gaya maka ne a'a ni kuma na ji ki ni kuma na miki tambaya to na karanci yadda ake mu'amala da jama'a da kuma duk inda za ka yi duk mutanen da suke kusanci da kai eh. da zaman ka da mu'amalar ka da su da kuma misali eh, kamar misali in kana tare da jama'a kafin ya faɗi wani abu ka san ina ya dosa abin da ya dilin da human behaviors hmm. ga baki jama'a wannan yana nufin in zaki mu'amala da mutane kina iya karanta mutane ki san ɗabi'unsu da halayyarsu kafin a yi mu'amala kenan in an fara mu'amala kafin a yi nisa ka san da wa za ka yi ka san da wa kake mu'amala a cikin zantukan ku ka san me wannan yake so ya faɗa kafin ya karasa wannan ilimi da kika shin yayi tasiri a rayuwarki ko kuma mu'amalar da kike yau da kullum ko kuma bai yi ba gaskiya ya tasiri kuma ya mun amfani sosai a rayuwa ba ni misalan amfanin da ya miki a zamantakewar jama'a mm. saboda kasan sana'ar mu ta jama'a ce kana mm. haɗe da mutane daban-daban ya koya maka yadda za ka yi mu'amala da duk irin ɗan adam da ka haɗu a rayuwarka ya koya maka yadda ka san abubuwan da ke tafi a rayuwarka da kuma mutanen da suke zagaye da kai wanda yake nuna cewa zaka iya mu'amala da kowane irin dan adam a rayuwarka to ke da yanzu gashi mun ganki kuma kin dade a cikin wannan harka ta fina-finai ya aka yi mu'amala ki har ta janyo kika jefa kanki a cikin wannan sana'a kuma yanzu kike nema ya zama na kin zaman to wata tara kuma za iya cewa kin samu guri kin yi zaman dircin a cikin wannan tun da an ce har kasuwanci kina yi ko eh alhamdulillah ina kasuwanci me da me kike kasuwanci ina networking like ina networking kusan kala uku ko hudu mm. ina long reach ina m global ina oriflame ina kuma growing cycle sai kuma normal business haka dan siya da siyarwa hmm. wanda nake yi na ga take taken ki nema kike kime da ni bature wannan shiri kuma da ake yi shiri ne na hausawa da wanda suke jin hausa ko ina fadin duniya eh. ke ba za ki iya magana bane sai kin sa turanci zan iya magana amma ba lalle in faɗi abin da nake so in faɗa direct da hausa ba hausa da kika sake kenan ai na kaife ki a kamaru aka haife ni a kamaru kamaru wanda shashi na kamaru kenan a duwala unguwar nubel aka haife ki eh. nan kika taso ko kuma bayan an dauke ki da kamaru an dada ke najeriya ina kika ya akala amurin suka kasance eh fine na yi na an haife ni ni rabi na cameroonian rabi na nigerian amma a cameroon aka haife ni na yi wayo na baro cameroon a shekara goma sha biyu na zo nan na fara karatu a shekara goma sha shida ina tafiya na kan tafi kowane shekara kowane hutu mm. in je da amma karatu na da wasu rayuwata a nan na yi su a Najeriya. Akwai bambancin yadda mu'amala take da yanayin yadda mutane suke tsakanin kasashen da ake cewa francophonie da kuma waɗanda suke na Ingiliza. Ko ba haka ba? Yaya eh to yaya bambancin rayuwa take tsakanin 'yan Faransa da kuma bambancin da kuma 'yan Ingilishi? Akwai bambanci sosai kasan shi rayuwar Bafaranshe daban yake da rayuwar Najeriya. Mm. Like attitude behavior da kuma wasu kamar yanzu mutanenmu na Kamaru. Like francophone francophone sections they are straight suna nan su mutanen da suke mu'amala kai tsaye eh su ne straightforward da kike nema ki eh. faɗa ko eh. ku ku mu'amala ku ta in kika duba ta bangaren bangaren faransa ku yan kai tsaye ne yan kai tsaye ne gaskiya to yan najeriya su kuma fa wanda suke yin ingilisa ana yi su ma ba suna kamanta ba kaman su ba wa'ancan sun fi ba su san irin irin amma a ce an yi abu a ce wani ya munafincin ka ko wani abu kawai da idan nufi dai mutane su yan ingilisa yan dungu ne yan ba sa ka a a ni da ban faɗa haka ba me kike nufi kenan kowane dan adam yana mm. da attitude insa da kuma yadda ya taso da mm. kuma mu'amalarsa da background inda ya tashi mm. so majority idan ka duba ka gani idan aka ce wannan francophone ne ba dan Najeriya ba yanayin lifestyle ɗinsu daban yake da kuma mu'amalarsu da jama'a suna yin shi ne ya zan ce da wayewa sosai sun san yadda za a yi mu'amala da mutum da mai daɗi da mara daɗi a mu'amalar zamantakewa ta rayuwa ko kawa ko aboki menene waye fi wayewa tsakanin can 'yan kamaru da kuma 'yan najeriya waye fi wayewa <laughs> wayewa wayewa ne kawai kowa ma wayayye ne a to ai amma kina nufin ki nuna cewa 'yan faransa kamar sun fi wayewa wai allah na ni duk waɗannan ƙasa biyun da kake magana kai ƙasa na ne gari ne da na waye kuma babu duka kowa da yana da exposure shi ba zan iya cewa kamaru ta fi najeriya ba zan iya cewa najeriya ta fi kamaru tunda dai a farkon bayanin da na maka na maka na gaya maka akan cewa ni both side ce ko ina ina nan to wannan yana nufin kenan yanzu mu amsa mu ce eh lalle cewa kin kiki ba mu amsa kai tsaye kenan kan abin da muke tambaye ki eh to maganan gaskiya wayewa ta wani bandin ta wani barin 'yan kamaru suna da wayewa wannan kuma wayewar ta bambanta da mutanenmu kuma wannan ba za ka haɗa ta lamarin addini za ka ga wayewar ba ta corresponding da wannan wayewar ta nan ba ana yin addinai ne kala-kala da ya kamata a can ko kuma a'a akwai zaɓi ko ina ana addini kala-kala ke wanne bangare ni musulma ce ke musulma ce akwai mazhabobi ko kuma ɗari ko da ake bi kala-kala wanda zaki ga cewa wanda ake kira sect sect da nake na ga ke turanci kike ji kamar ya akwai ɗarika akwai ni dai ina sallah ina salati ina azumi kuma na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masha Allah kin je aikin hajji ko baki je ba gaskiya ban je ba baki je ba ina da ina kika je a rayuwarki a dalilan sana'a ta hausa fim na shigo na yi shige-shige wanda sana'a ce ta kai ka sannan kuma ta dan kasuwanci sai kuma garin da na zauna banda wannan babu wani inda na tafi personal on my own haka dan in je in having fun kasuwancin da kike yi ina da ina kai ki kika taka wanda kika kuka gudanar kuma wani irin mutane ne waɗanda kika kasuwanci da ki suka masu amana kika ji daɗin harkoki da su ko kuma har yanzu ma ke jin daɗin harkoki da su eh ina jin daɗin harkoki kaga kamar lokacin wasu shekarun da suka wuce ba yanzu ba hmm. akwai inda nake zuwa kamar togo hmm. ko ghana da nan kwatano ina kawo kaya kamar kaya dai haka takalma da abubuwan maza haka na cewa shekara uku haka da suka wuce but normally business ina yanzu da nake sai da in yi order online a kawo mini ke a gidan kasuwanci kuka tashi ne ko kuma a daga baya kika runguma al'amarin kika ci gaba ni da gaskiya tun ina kankanuwa ina son sana'a tun kina karama kaman shekara nawa tun ina tun da na wayi gari na ga na tsinci kaina irin around SS1 din nan eh ajin farko na makarantar gaba da secondary kenan aji na hudu na hudu eh, eh aji na hudu da me kika fara kasuwanci lokacin nake makaranta a mm. unguwanmu kamar cikin gari ne hakan nan mm. to unguwan namu akwai na gida an san shi gidan yana mai alewan kuka da madara eh. to ana rubibin alewan kuka da madara to in zan tafi gida makaranta boarding school nake mm. nakan dan tafi da shi to akwai irin yaran da suke zama irin a GRA yaran manya to ba san wannan abu ne na dan kwadayi haka ne da ake so sai suna kan tambaya na a ina nake samu so he na realizing kawai gwara in dinga ka ina siya. idan tashi san sai kamar na 500 lokacin kuɗi yana da daraja da yawa ake ba wa yake baki 500 din din a lokacin pocket money na a gida wanda ake baki na eh, makaranta ana lokacin eh, pocket money na lokacin ana ban dubu biyar dubu biyar a lokacin shekara eh. nawa kenan ina maka maganan 2003 ne ko 4 hakan nan 2004 kenan ko zuwa da uku 2000 haka 2500 ko kuma 5000 it depend kawai da abin da aka ba ake daukan wayannan kudaden a baki a gida pocket money kudin da zaki sa aljuki ringa kashewa in dinga kashewa a matsayin ki na yan makaranta eh yawa banda kayan abincin da aka bani banda kuma abincin da muke ci na dining na makaranta ku nawa ne a gidanku azin cikin mu daya ko kuma ko ciki ɗaya ko ciki waje mu biyar ne ku biyar ne eh. ake baki wannan ke bace ce ta nawa a ciki kuma ku ni ce ta uku ta uku gaba ki daya eh. lokacin shekara ki nawa shekara ta 26 shekara ki 26 eh ah, kin taba aure ko baki taba aure ba ban taba aure ba ke sabuwa ce dal alida <laughs> ba ana yin dangantaka da yawa da kuma relationship a cikin wannan masana'anta tunda kika shigo kin taba yi ko kuma a tukuna ke relationship ɗinki a waje kike yi relationship relationship ne eh to ba zan ce ban taba yi ba ina relationship but wannan personal personal issue ba problem bane ba ko <laughs> eh a ce issue ne wanda za su abin nan amma eh, da dadi da yawa wasu sa iya cewa ba a so a hada gudu da susar abin da ake magana kina business kuma kasuwancin ki yana tafiya mm. kuma kin zo gashi kina harka fina-finai wanda su ma alhamdulillah kina tafiya mm. an ganki a fina-finai da yawa da dama musamman shi kuma wancan abin da kika kira wancan abu ne na tsakanin kanki da kanki mm. shi ma abin amma dukkan ya mace tana da wani tsari na ganin cewa kowane lokaci za ta iya aure ko kuma za ta iya barin abubuwan da take ta ci gaba menene tsarin ki ko kuma abin da kika idan magana soyayya ta cimma kin samu zaki aure me zaki da wayannan abubuwan da gaskiya alhamdulillah wannan kasashi shi film ga ya mace temporary ne na dan wani lokaci na dan wani lokaci ne gaskiya ni a yayin da na dauki film mm. kasuwanci business mm. kuma ina daraja ta kuma film ta mini rana ta mini amfani wannan iri ta miki me ta miki <laughs> ka tambaye ni question a cikin question wanne zan fara amsa duk wanda kika ba mu ta mini rana ta min amfani ina kuma alfahari da ita saboda yanzu idan ka duba mafi alkasari majority za ga business ina mutane ne fans ina ne suke min wayannan cinikin da kuma wanda ba su sani ba dalilin fili ba za su ce a bari su yi siyayya gurin baiwa Allah nan wani yana so using opportunity ya meeting wanda bai ma taba ganin ka ba azin ya zai ya samu ya gaisa da wane kaza to sanadi haka sai ga a zo a min ciniki to fim gaskiya ta mun alfarma ta mun abu da yawa da a rayuwa da zan ta rufa min asiri in fact amma shi kuma kaga kamar yanzu yadda kai magana a cikin zamantakewar rayuwa eh. yanzu a example idan zan yi aure hmm. an yanka min rana na samu miji zan yi aure ka san fim dole in bari ba kowane da namiji bane zai yadda ina matan aure ina fim but business ina ba zan bari ba zan ci gaba da business ina in abu ya yi kyau tun da takarduna na suna aji zan iya kuma neman aiki kina amfani da kafafen sadarwa musamman wajen tallace tallacen kayan ki ko kuma a idan kin je gurin daukar shi na fim ne kike tallata mutane kayayyakin ki alhamdulillah ina tallatar da kayana ta social media ta facebook ta instagram ta whatsapp duk wanda yake following na da duk wani wani group da nake da shi a whatsapp duk ina tura kuma sannan banda da mutanen sana'ata mutanen waje ma suna siyan kata amma kuma duk wani aiki da zan tafi in an kira ni aiki ina da location zan tafi da kayana saboda akalla kasar in na tashi gama aikin na zan kusan sayar da kayana ko kuma in sayar da su duka a ba taɓa samun korafi ko kuma nuna kin wannan sana'a da kike musamman a wajen daukan shirin fim su ce kin tuwo musu da kaya kina so ki raba musu tsari ko kuma yanayin yadda suke gudanar da aiki suna aiki ke kuma kina kasuwanci ba eh to da yake ni ba yarinya bane ba na san sana'a na zo yi kuma zan yi sana'a akan sana'a zan dan duba ga dan lokacin da ake ba mu dan break din da muke mu ci abinci wannan lokacin nake amfani da wannan daman in yi tallukata in yi wannan tallan a dan lokacin zan iya sayar da ko kuma in haƙura da mun gama saboda ba zan so muna aiki ina kuma tallaba a rashin sani zan iya bata ma na gaba da ni Masha Allah. Masu kallo kuna kallon tattaunawa da da muke da fitacciyar jaruma kuma 'yar kasuwa Fatidi Asirka a cikin wannan shiri na kusa da ku. Za mu je hutu idan mun dawo za mu dora daga inda muka za ko ba haka ba. Insha Allah. To bismillah. masu barka mu da dawa a cikin wannan shiri na kusa da ku inda kuke kallon tattauna da muke da fitacciyar jaruma fatidi asirka wadda kuma ta sanar da mu cewa ita ma 'yar kasuwa ce Hamshaki da take gudanar da wannan harkoki na kasuwanci tun daga ƙananan shekaru za mu ci gaba daga inda muka tsaya domin jin yadda al'amura ta kasance a halin yanzu muna nan gurin daukan shirin fim inda muke zaman dakon daluman ta sako mana daga kan matattakala domin mu dora mu ga abin da ake ciki akwai al'amarin da mata yanzu suke yi na magana cewa irin suna so su zama models ke model ce ko kuma yanayin tsarin halitta ke da yake ke baki taba tunanin ke dan tsallaka wannan bangare bane tukuna gaskiya a yanayin tsarin yanzu ni ba model ce ni average ce ma ni am not ban yi tsammanin kuma zan shiga modeling ba akwai abubuwa banda abubuwa na kwalliya da ake yi ke duk ba kya yin irin wayannan abubuwan ina yi moda wannan harkan da ake ake tafiya fashion eh. parade na wannan kama ka san ba zai yi in yi ba saboda me saboda ina da jiki yan sleeves yan kanana ake so kuma masu tsayi kaga akwai waɗanda zaki gani da yawa anan yin rubuce-rubuce da sharhi na ganin yanayin kyanka yanayin halittarka wasu za a ga cewa sukan yi duk da dai cewa suna da nauyin jiki wasu kuma komai siranta su ke baki taba tunanin cewa ki dan gwada ah, wannan dan irin wannan ne a irin hirarrakin da nayi da wasu daya biyu yan jarida wannan suna saka cover na mm. a bayan jaridar su hotunan ki suna fitowa a gaban jaridu in an yi hira da ni zan zamanto topic of the jarida ba wai kawai musamman eh. kawai an saka hoto na a bayan jarida ko a bayan wani magazin ba oh to na dauka ana rarraba hotunan ki ne ana saka da abu ya magana dinkuna ya kike amali da su kuma wane ne telanki kuma wani irin yanayin dinki kika fi so ki mu'amala da shi ganin yanda irin halin ki take gaskiya ni tela na a nan hausawa yake to ni kuma gaskiya na fi son dogon riga gaba daya eh, akwai ah, ah. ai mata me a yanayin da nake yanzu haka na son dogon riga ni ne kawai mun ayi zurub gaba baki in saka zurub ki shiga kawai ba wani <laughs> akwai korafi da yawa da ake musamman yanayin yanda ya'ya mata yanzu ke tasowa suna saka kaya da suke dame su mm. suke matse musu jiki wasu kan fitar sirrukan su yanayin yanda halitta su take ke me ra'ayinki akan irin waɗannan halayya da kuma irin waɗannan teloli da suke matse yan mata suna fitar musu da surar jikin su wani lokaci ba laifin telolin ba ne ba wani lokacin kuma laifin su ne mutum yanzu idan ya zo misali ya ce ina so a ɗinka min riga da skirt a shape mai kyau mm. to wani yanda ka ce masa mai kyau sai so ya kara matse ka saboda gobe ka dawo gurinsa wani kuma garin ya je ya matse ka sai je bata maka gaba ki to wata kuma daga farko in ta ga ta saka ta damu komai ya mata kyau kowa ya yaba ce kai ta fi son su so tela ya iya ɗinki ya iya fitar da shi to kaga irin matsala ana samun misunderstanding tsakanin tela da masu ɗinki. a matsayin ki na jakadi al'umma wadda take shirye-shirye na faɗakarwa wani hanyoyi kike ganin za a gyara domin a dakile wannan mummunar ɗabi'a da take cikin al'umma gaskiya dole mu gyara mu mata mm. duk da dai wasu telolin su suke dan su birge ka gobe ka dawo dole ga baki sai man dan yi adjusting saboda yanayin rayuwar yau da gobe kuma wani lokacin ma 'ya'yan wasu ne kuma dole mu faɗakar shin kina ganin a matse ko kuma a rufa wane ne ya fi gaskiya gwara a rafa inda hali a cigaba da sa riga a cigaba kamar yadda kike sa dogon riga wannan za a iya cewa tallan tallaki kyau masu dinka dogayen riguna ko kuma ya abu yake eh to ni ba talla nake musu ba wannan a nawa ra'ayi ne ba kya sai da dogayen riguna ban sai da dogayen riguna kina sai da kayayyaki ko ba kya sai da da dinka ku ko inda ba dinka ku ba wanda ba dinka ku ba to kina sai da ah, sauran takalma da sauran eh, abubuwa? Eh ina sai da takalma. Dogon takalmi kike sa ki ko gajere? Ni gaskiya flat gajere nake saka. Gajere me yasa ke sa gajeren takalmi? Na fi zama balance. na fi tafiya yadda nake so na. In kina tafiya yanayin yadda jikinki yake wani bangare shashi naki yana rinjaye wani ne ko kuma a kina tsaye ne kai tsaye. kawai ne kai tsaye nake tafiya ta ba na tunanin ai to ita wannan takalmi mai dan tsayi ita take saka ka kake dan gota kake wani lokacin idan zaka ga mata na tafiya zaka ga wani yanayi nasu wanda za a iya cewa ko suna yi ne dan jan hankali wasu kuma yanayi ne na rashin lafiya wasu kuma halittansu ne haka wasu kuma halittansu ne haka su kansu ba su iya controlling din ba za su iya zuwa su zama na cewa sun karar da kansu yanda al'amarin yanda suke so ba kenan wani ko ta yi kokarin ta yi controlling din wannan jikin ba zai yi ba kamar misali zaka ga wata mai jiki tana da jiki na fitan hankali ba sai ta kashe sama da dubu ɗari dan ta yi slim haka ba zai yi ba to haka al'amarin yake masha Allahu menene tasirin karatu ga yaya mata musamman ke kin yi karatu kin ga kuma kin kai wani matsayi har yanzu kuma kin zo kina cin more wannan karatun naki akwai mata da yawa wa 'yan wanki waɗanda ba samu wannan damakin ba wasu kuma sun samu sun yi wasa da su ke menene ke ganin alfanun karatun ya mace a halin gaskiya a halin yanzu da ake ciki kuma irin zamanin da ake ciki tunda ba a 19th century muke ba a yanzu ya kamata mata su yi adjusting ko da kaɗan ne su ɗan karatu ko da ba su ci gaba ko da ba za su yi aiki ba karatu yana da amfani yana waya both side kamar in kana da ilimi ga baki duka biyu sai ka ga rayuwar kama daban take mu'amalar ka daban take amma ba kai karatu ba za ka ga mu'amalar ka da jama'a da an ganka an san kai ba kai makaranta ba muna fama da matsalar fyaɗe da suke fama musamman da ƙananan yara da kuma wasu manyan ma da ake samu ke ana ki tunanin me yake janyo fyaɗe ga ƙananan yaya mata har ma ga mazan ga wani lokaci wasu mazan ne dama ne ba su samu ba dan daman suka ga kamar misali yanzu mm. akwai namiji wanda ba zai iya approaching ɗin mace ba ba zai iya tunkaran mace ba mm. ya ce yana santa eh. but kuma yana da abokanan banza a bayansa mm. za su iya ba shi shawara misali a ce wannan layin in dare ya karfe tara babu kowa kuma majority mafi yawanci waɗannan ne suke irin wannan masu sabobin taso wannan ne hmm, wanda suke tasowa kamar wani iri masu wanda suke taso kamar irin 19 20 22 wanda suke cikin wani siratsi na na girma da na lokacin su kenan da suke tasowa eh, eh. ni da cases din da nake ganin kamar mafi yawanci irin yanayin su ne hmm. yake yake faruwa yanzu kamar mafi yawanci kuma kamar irin unguwa cikin gari haka hmm. da daddare ka ga mace za ta dan fito karfe 9 ko karfe 2 ko an aike ta shago ko ta ta kai sako ko ta karbi karbi sako sai kaga an yi wannan dan kungiyan na dan kadan sai a ce za a duba maka nan idan wani yana zo sai ga an gudu an taba ka an gudu to wani lokacin matsalan daga gurin wa'annan premature wa'annan ne masu tashi. Ke a matsayin ki na wadda kike mai faɗakarwa waɗanne hanyoyi kuke bi don ganin cewa kun faɗakar da ire-iren waɗanda suka samu kansu a cikin irin wannan yanayi don kula da gaba da ma waɗanda ma ba samu kansu ba domin su kare kansu da irin wannan mummunar dabi'a da take farmako. mafi gaskiya mace dai yana da kyau mace ta kasance tana da kamun kai kuma tana da tana ma'amala da jama'a da kuma makwabtanta saboda idan ya zama ta bata da kamun kai tana da sakan jiki da kuma irin yadda me ban san yadda zan ce ba to shi yake wani lokaci shi yake ja haka da rana a kare maka kallo da daddare a yi tamin naka To masha Allah mu dawo bangaren fina-finai mai bi watakila kina da kawaye da abokai waɗanda kuke cikin wannan sana'a. Mm. Su waye waɗannan kawaye naki kuma ya kike jin daɗin mu'amala musamman idan kika zo wurin aiki kamar yanzu da muka zo muka same ki a nan gurin. Mm. Ina da kawaye da nake mu'amala da su gaskiya wasu kawaye na na ɗauke su kamar 'yan uwa, mm. kamar sisters, kamar gida ɗaya muke fita tunda kaga yanzu kowace kawa sai yadda kai presentin kanka za ta dauke yadda ka gabatar da kanka kai ka gabatar da kanka mm. za ta dauke ka mm. da mutunci kina motsa jiki ko baki motsa jiki ina dan skipping <laughs> wani igiyan da ake dan tsallan nan eh. ina motsa jiki a gida a gida eh. kamar sau kike a rana ina yi da safe in na tashi bayan na yi sallah in yi kamar so ɗari haka da yamma sai in sake kamar bayan sallar la'asar idan gari ya dan yi sanyi sai in ƙara yanayin yadda jikin ke yake da halitta ke su masu fim sun yi na'am da shi ko kuma akwai wanda suke miki shawara cewa kira jikin ki ganin cewa ke fitacce jaruma ce ko kuma wani yanayi eh to da dai ba haka nake ba yanzu dai na dan ƙari dai kaɗan amma wasu daga cikin mutanenmu mu suna cewa dan sauka kaɗan mm. saboda yanayin akwai irin rules in da role in da zan yi rawa da ake bayarwa a taka a fim eh ko kaman guduwa mm. ko kuma abu haka na ban tsoro ko kuma na razana hmm. watakila yanayin jikina suna ganin kamar bazan iya ba da kika shigo harka fim ne kika bunkushe haka ko kuma a'a tun kafin ki shigo ne kika bunkushe <laughs> Kasan yau da gobe sai Allah kuma komai karuwa yake a harka fim ne kenan menene ya kara ki <laughs> lafiya lafiya <laughs> ba wani abu dubuwa da kike ci waɗanda ya zama na cewa su ne na musamman wanda da ba kiya ta amalin gaskiya lafiya da rufin asiri da kuma kwanciyar hankali wannan yanzu iya cewa yana nufin cewa idan mutum yana kasuwanci ya samu lafiya da kwanciyar hankali yan kuɗaɗe suna shiga aljihu suna fita zai iya samu ya girma kenan gaskiya eh. in kana kasuwanci ba babban rufin asiri bane ba ga ya mace hmm. akai saboda ba za ki damu ki depending akan wani ba misali ko saurayi ko wani abu kina da dan abun canjin ki wanda yanzu in ya dan miki ciwo za ki cire naira ki dubu daya dubu biyu dubu uku ki solving problem ba tare da sakin sha wahala wajibi ne idan kuna dangantaka ko soyayya da saurayi duk bukata ki sai kin dora masa shi ya kamata miki koya ba wajibi bane but amma saboda zamantakewan da ake na yanzu ka taimaka ma dan uwanka ban ba wani babu abun matsala a mace idan suna dangantaka da saurayi wato a neman taimako ce kenan abinda ke nufi kenan ki faɗa gaskiya ko mace bata ce ka taimake ni ba kai ya kamata ka fahimci haka ka tallafa mata ke yanzu akwai waɗanda suke tallafa miki suke taimaka miki sun ga alama kina bukatar taimako babu laifi akwai masu taimaka mu taimako in akwai fasina kamar yanzu misali za a yi biki za a yi wani abu za kina lokacin da kike bukatan abu enough kina bukatan wani abu enough to ga wannan gudunmawa ta ko baka da lafiya a ce ga wannan gudunmawa ta zo asibiti ai wannan jazaman ne kuma tsakanin mace da namiji me yasa yanzu kike ganin maza da yawa suna gudun matan su ko kuma yan su idan bukatar taimako ta zo ko wani abu na hidima da za a kashe kudade yanayi ne na tattalin arziki da ake ciki ko kuma wayo ne wasu matan wayo ne da su hmm. wasu matan allah gaskiya kan suna suna da yawaita bani bani akwai yawan bukata a karba eh suna da yawan bani yau ka bayar baka tambaya ba gobe ka ba jibi ya ce tunda ka bayar da goma to zaka iya bayar da hamsin gata ta ce ba hamsin to haka su kuma maza su kuma eh, matsalolin su wannan nasu na jikin su daban kai baka san namiji a'a wa yake cewa wa yake sha me yake yi ba ya yake samun kuɗi ke dai kawai bani to shi namiji zai iya gajiya ka dole sai mun dan yi adjusting oh, masha Allah asirka mun gode <laughs> to shikenan masu kallo da aka muka kawo karshen wannan tattaunawa fa da jaruma yar kasuwa fatidi asirka a cikin wannan shiri na kusa da ku a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kawo ga akwatunan talabijin ɗinku ni aminu sharif nake cewa zan bakin iya waka ne <laughs> zan baku da fati asirka ta raira mana wato ga ko kuma ta yi mana kaɗan daga cikin rodin da ta fito na <laughs> indan kawai to ai kai kamata ka tambaye ni ko ke kai kamata ni ya kamata in tambaye ka ko za ka iya gaya mini sunan kankana da turanci eh <laughs> za ka iya gaya min sunan kankana da turanci